Bro! bayan amincewar majalisar dokokin kasar Nijar na ayyana dokar ta ɓaci a karo na farko a waɗansu yankunan jihar Tawa da ke fuskantar hare-haren sare kanoke na 'yan ta'addar kasar Mali a iyakokin Nijar da Mali din a ɓangaren wannan jihar ta Tawa abinda ya shahi gundumomi kamar irin su Tiliya da Tasara gwamnan jihar Tawa Musa Abdurrahman ya jagoranci taron majalisar tsaro ta jiha tare da halartar shugabannin gundumomin yankunan da dokar ta ɓaci dacin ta shafa haka zalika da shugabannin rundunonin tsaro na jihar tattawa kuma a cikin waɗannan gundumomin an hana zirga-zirga ababen hawa daga karfe takwas na dare zuwa karfe shida da rabi na sahe inda ba tare da izinin shugabannin gundumomin ba haka ma jami'an tsaro na iya yin bincike a ko ina cikin dare ko cikin rana haka zalika duk wanda ke rike da bindiga an nemi da ya je ra'in kansa ya mika bindiga Ga nan wa jami'an tsaro a waɗannan yankunan gwamnan jihar tawa musa abdurrahman na cewa mu rufe waɗansu kasuwanni da ke kan iyakan nijar da mali ɓangaren wannan jihar ta tawa saboda sun kasance masu hatsarin gaske domin waɗannan kasuwanni sun zamanto matattarar barai da masu sayar da kwaya da ma makamai kuma ta wannan hanyar za mu kawo jama'ar waɗannan wuraren cikakken kwanciyar hankali culture. A cewar Jibbace Mago memba na kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar suna fatan wannan abin ya zamanto alheri wa jama'ar waɗannan yankunan. Kowa ɗan Nijar ya san abin da aka nan gani kuma mai hata Ubangijin Allah wanga abin zama abu alheri a samu shi wanga tashi hankali na 'yan ta'addanci da aka nan gani a samu a magance shi in ka ɗauko su tun da yankin talabiyar duk abin da ya adalci har zo dangana ga tawa ka gane shi zo haushin difa kenan duk inda aka san cewa dai akwai irin gurbi gurbin su kuma inda ya to an yi tsammani cewa ko da yake shi dai eh, abun da sai dai Allah kawo sauke shi to don mu gare mu eh, kamar wani kai ne an kai saboda su samu dama kaka za su iya eh, su murkushe wannan abun ta'addancin nan da aka nan ana zamba ana ana ana ana ana cuta ma 'yan kasa ana cuta ma su zan. su dai hukumomin na jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa ayyana dokar ta ɓaci a waɗansu wuraren an yi shi ne domin wanzar da zaman lafiya tare da kawo wa jama'ar waɗannan yankunan kwanciyar hankali da wamammiya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar